da ake ganin na'am ka sani dama daga cikin gwamnoni sun yi magana akan cikar Najeriya shekara 25 ana gabatar da mulki na demokaradiyya wanda idan makamanta ba akwai tsohon gwamnan jihar Sokoto wato tahir Bafarawa shi ma ya tsokaci akai sannan akwai gwamnan jihar wato Kaduna a sanata Obasani shi ma ya tsokaci akai akwai sauran manyan mutane a kasar nan da suka yi magana haka ta Sula Lamido tsohon gwamnan jihar Gawa na ga shi ma ya magana game da cikan Najeriya shekara 25 ba tare da mulkin na demokaradiyya ya samu tasgar uba ko kaɗan daga ɓangaren sojoji kasan najeriya an sha artabu a baya wanda aga mulkin sojoji ya kai wajen shekaru da dama ana mulkin sojoji a najeriya wanda kuma a halin yanzu mu iya cewa babban abin murna ne a ta'i najeriya ganin cewa ƙasashe irin su nijar su burkina faso su mali sun gamu da matsala ta juyin mulkin sojoji wanda kaga wannan babban matsala ce a gare su amma munan najeriya alhamdulillah babu wannan matsala ta mulkin sojoji ana ganin cewa demokaradiyya ta zo na dinginta yadda ya kamata a nan tarayyar najeriya wato kowa yana da yanci na ci gaba da gudanar da abubuwan abubuwansa yadda ya kamata da kuma bacin yancin faɗin albarkacin baki wanda za mu iya cewa yanzu ma mm, sashi na 39 da ake na'am duk cikin wannan wato tsari na demokuraɗiyya da ake ci gaba da gabatarwa sai dai a wani gefen kuma za ka iya cewa al'umma na ganin cewa kamar mulkin nan na demokuraɗiyya duk da wannan murna da ake ci gaba da yi amma akwai buƙatar a ce an samar da gyara kan yadda mm. ake shugabanni ke ci gaba da tafiyar da al'amura na shugabanci hukunci musamman ma batun yaƙi da cin hanci da rashawa da batun samar da aikace-aikace da ayyukan yi a tsakanin al'ummar ƙasa. wato aminu idan ka ji bayanan a manyan ƙasa irin su wato shi tsohon gwamnan sokoto a tahiru ba farawa wanda ya yi tsakar shugaban ƙasa a shekara ta 2007 za mu cewa ya yi magana akan cewa babu shakka najeriya a nasara kaɗan ce amma asara ta fi yawa tabbas an kirga asara sosai da ya kamata saboda ya magana akan cewa aminu babu abin da ke ci masa tuwa ƙwarya a wannan demokuraɗiyya da aka taso a wannan lokaci a najeriya irin wannan siyasa ta godfatherism da ake cewa ma'ana siyasa ta ubangida kenan da ake da ita a nan tarayyar Najeriya ya ce yanzu wannan abin ya lalata komai a cikin sabga demokradiyya a nan tarayyar Najeriya Aminu idan ka ɗauka abin da shi ba farawa ya faɗa abubuwa ne masu muhimmanci da ya kamata a ce duk mai hankali duk mai lura ya lura da su musamman bangaren matasa Aminu Najeriya matasa su ne kusan kaso 60 cikin 100 a nan Najeriya wato da ka zo wannan gabas sai na kalli wani bangare na tattaunawa da aka yi da shi wato tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamido mm. wanda ya ce wai gazawar shugabanni ce ta ta jefa matasan Najeriya halin da suke ciki musamman bangaren Boko Haram da kuma kidnapping yayi magana akan na'am harkar ta'addanci Aminu kuma ni ma na da magana sa Aminu saboda Aminu idan ka dauka zaka cewa matasan namu sun yi karatu akwai waɗanda sun yi digiri akwai wanda ya yi diploma wani ya yi nce amma abin da ya baka mamaki dalilin da ya sa kenan su ga cewa na yi karatu na shekarar dama ban samu aiki ba wanda kuma iyayena suna da wani hob a kai na cewa ina samu aiki in ɗauki nauyin na amma kuma aikin na ki samuwa aminu aikin ya zamto cewa sai ka je ka yi jagaliyar siyasa sai ka je ka tsuguna ma wani rabulwa ne sai ka je ka yi kaza ga wani rabulwa ne sannan ka samu aiki shi yasa da dama daga ciki to su fa jure talaucin ba su iya jurewa ba suka faɗa cikin wacin sabgar aminu har yanzu akwai dama ga Najeriya. Wato banda wannan akwai batu shi banda na ta'addanci akwai batu na kutse ta bangaren intanet mm. wato abin da ake cewa yahu za ka iya cewa wannan bangaren shine ma za ka iya kallon cewa yawanci irin matasan nan da suke irin waɗannan abubuwan za ka mm. ga suna da ilimi wasu rashin aikin yi yasa wannan ilimin nasu suke amfani da shi ta hanyar da bata dace ba kaga batun rashin aikin yake ne akwai batu wanda shi ne ma babban ummul aba'isin da zaka iya cewa kullum ake fuskantar tarin matsaloli a kasar nan ga kuma batun shi kansa aikin zaka ga kamar yanzu maganar da ake cewa ita bangaren tsaro ba wai kawai ka yi bi jami'an tsaro ba kana bukatar ka samun musu da kayan aiki mm. ka kyautata musu albashinsu da kuma wato hanyoyin more rayuwa abubuwan da zaka samu musu amma yanzu muna nan akwai lokacin da muka ji shugaban sojoji yana maganar ana biyan soja naira dubu hamsin kwarai ko aminu to a irin wannan albashin zai ciyar da kansa zai ciyar da iyalansa da kuma kuɗin makaranta kaga kamar ya kamata a ce shugabanni sun zauna sun yi tunani sosai wajen fito da hanyoyin da za su dinga tallafa musamman matasanmu da suke shiga harkoki na samar da tsaro ta hanyar inganta albashinsu da kuma walwalarsu. to misali aminu idan ka ɗauka za ga cewa su kansu misali 'yan siyasan nan masu riƙe da madafin iko aminu ɗan majalisa guda a watan duniya ya samu miliyan 25 banda 'yan kunji kunji da yake samu misali gashi wanda ke zuwa kwana a daji soja ana ba shi naira dubu da biyar dubu aminu ta ya kake tsammanin za a samu abin da ake bukata ba za a samu ba saboda ba inganta rayuwarsu ba kuma suna bukata inganta rayuwar tasu wanda kuma kamata ya a ce a duba na tsanaki a inganta rayuwar dincan mutane wanda nan zaka samu kishin ƙasa cewa ba za a taɓa cin amana kasar ka ba zaka iyayenka aminu sojoji ne aka kama sun je sun sai da makamai suna ba ta'adda makamai haya no a yan sanda no a kama duk wannan abin na daga cikin koma baya wannan kasar muna da arziki kamata ya a ce kowane bangare a taba shi a zo a taimaki mutanen can kamata ya a ce yanda sauran kasashe suke aminu albashin mai rike da malami iko misali a ce dan majalisa sa ba wani takarkara ya karya ba bautar kasa ka zo yi ka zo ka bauta ba kasa ba wai a zo a ce an da bangaren siyasa bangare ne kawai na zuwa azurta kai wanda wannan ba zai kai mu ko ina ba ya kamata a ce aminu idan za a sake wata sabuwar misali wata shekara 25 nan gaba ko goma akan demokradiya ya kamata a ce zamto a ce an samu ci gaba an saita kasar nan akan saitin da ya kamata ta tafi tun farko wanda su manyan mu suka dora ta akai misali ta fama balewa su azikiwe su sarda Maradona irin yadda suka dora tsarin kasar nan amina a wancan lokaci ba irin sa bane yanzu wato wannan batu na cika shekaru ashirin da biyar da dawowa mulkin dimokuraɗiyya ka iya cewa ya zo daidai da lokacin da wato ake cika shekara guda da zabar sabbin shugabanni da suka hada da shugaban kasa da gwamnoni a nan Najeriya mm. wanda kuma za a iya cewa cikin shekara guda din na akan auna a ga wani irin ci gaba aka samu ko aka san haka a yanda ake tafiyar da jagoranci a matakin kasa mm. da kuma hmm. yadda gwamnoni suke tafiyar da jagoranci na wato samar da aikace-aikace na raya jihohinsu hmm. wanda a wannan gaba za a iya cewa mutane da dama na bayyana ra'ayoyinsu wasu na ganin cewa an samu ci gaba wato gwamnonin sun yi abin da ya dace yayin da wasu yi kallon cewa har yanzu kamar kamun yin gwamnoni ko kuma da shi shugaban kasa akwai gyara mm. musamman ma idan muka kalli babban abin da 'yan kasa suka sha kokawa a kai shine batun janye tallafin man fetur ga baki daya mm. wanda yana cikin abin da ya kara ta'azzara wato wahalhalun rayuwa da al'ummar kasa suke zargin shugaban kasa da yi mm. sai kuma batun wato wanda shi kuma wani bangaren za a iya cewa an dan yaba shugaban kasa shine yadda dala ta ringa tashi da kuma irin matakan da ya dauka wajen ganin cewa wato darajar naira ta daga sama duk da dai har yanzu aka iya cewa kamar tana kasa tana dabo ne mm. yau naira ta yi gaba gobe kuma a ce dala ce take akan ta wanda dai still yan kasa na ci gaba da kokawa yayin da kuma farashin kayan masarufi har yanzu yake sama ba tare da ya mm. sako ba wato batun janye man fetur da talafin man fetur a nan tarayyar Najeriya shine babban batu wanda yake ya daga ma 'yan Najeriya hankali saboda dama an an yi tsammanin cewa idan aka cire wancan tallafin man fetur din ba tare da an ɗauki matakai ba masu ƙarfi babu shakka za a shiga cikin wani yanayi mara daɗi kuma wannan yanayi mara daɗi aminu ƙarshe dai talakawa su za su ɗanɗana kuɗar su kuma ana ɗanɗanawa misali idan ka ɗauka lokacin mulkin marigayi 'yar aduwa an yi kokarin cire tallafin man fetur din a gaza lokacin mulkin jonathan an yi kokarin cire tallafin man fetur din saboda matsaloli aka ce ba za a cire ba lokacin buhari an yi kokarin ganin cewa a cire tallafin man fetur din amma kuma ba a cire ba an dai dauko hanyar cirewar amma shi shugaban kasa bola ahmad tinubu yana zuwa ana ba shi kalmar cewa an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa a nan tarayyar Najeriya ya ce ya cire wancan tallafin man fetur to abin da zaka duba a nan gurin shine kwata kwata wancan abin abin da ake kira misali kwata kwata ba a yi shi akan tsari ba saboda misali kwanakin baya mun ga yadda aka fuskanci matsalar man fetur a gidajen mai wanda za ga man fetur din mako ko ake akai an sai da man fetur naira dubu daya dubu daya dari daya dubu daya dari biyu a nan tarayyar Najeriya ya ilahu misali ya ake so talaka ya saka kansa ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya tarayya ta san irin matakan da ta ɗauka wancan tallafin man fetur ɗin shi ne ya raja a kan ɓangaren abinci shi ne ɓangaren noma kai komai ka sani idan aka ce wancan fetur din an same shi a arha aminu dole tila za a samu saukin komai a rayuwa amma wancan tallafin man fetur ɗin da aka cire har yanzu ba a makara ba kamata ya a ce a dawo da shi a ɗauki sabbin matakai domin ganin cewa ɗan najeriya ya samu abin da zaka iya cewa an yaudari 'yan najeriya da shi shine kullum sai a ce musu ai wasu tsiraru ne suke haɗe wannan kuɗaɗe tallafin man fetur amma kuma a zahiri shi talaka idan da tallafin yana siyan mai da ƙasa da yanda yake siya a yanzu ya yi tsari tsiya ɗari biyu da ɗari biyu da hamsin aka cire tallafin kaga kenan za ka iya cewa talakan dai still yana amfana da shi wannan tallafin da ake ta cewa wasu 'yan tsiraru ne suke amfana da ana cewa su ne suke amfana amma yana ganin cewa to ai yanzu da aka cire shi mai riba idan baka manta ba tsohon gwamnan jihar Kaduna yan Rufa'i ya ce har yanzu ana biyan tallafin man fetur a tarayyar Najeriya kuma har yanzu Aminu babu wanda ya zo ya kare ta cewa ba a biya din ana biya din amma me wani abu ne ake zuwa a yi irin na shugabanninmu na Najeriya kullum ba su da burin da ya wuce illa kansu da 'ya'yansu da kuma danginsu wannan shine kullum burinsu da wannan bari mu je ga batun baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kai ta bangaren gudanar da mulki da kuma sha'anin kuɗi wanda za mu iya cewa a ranar alhamis da ta gabata gwamnatin tarayya ta gurfanar da gwamnonin ƙasar nan 36 ƙara a gaban wato kotun koli kan batun wato asusun haɗaka tsakanin gwamnatoci da kuma ƙananan hukumominsu wanda gwamnatin tarayya ke ƙalubalantar wannan batu wanda kuma in ba a manta ba an sha kai ruwa rana kan yadda gwamnoni ake ganin cewa suna shaƙe ƙananan hukumomi tare da karɓe musu kuɗaɗe suna amfani da su inda suke ba su abubuwan da bai taka kara ya karya ba wanda wasu ke alakanta haka da cewa yana daga cikin abin da ke ƙara ta'azzarar rashin aikin yi da rashin rashin samar da ayyuka na more rayuwa a ƙananan hukumomin ƙasar nan da ake da su guda 774 da kuma yadda ake ganin cewa wato gwamnatocin na amfani da ikonsu wajen sanya waɗanda suke so a shugabanci na ƙananan hukumomin nan ya Allah saboda wato tsarin da suke fitowa da shi na samar da hukumomin zaɓe na jihohi wanda kuma mun ji yadda gwamnatin tarayya shi babban lauyan ƙasa latif bemi ya kalubalanci haka yake kira ma da a soke wannan hukumomin zaɓe na jihohi da ake da su wato aminu wannan batu na yancin ƙananan hukumomi yana daga cikin manyan bala'ai da suka faɗa ma ƙananan hukumomi a nan tarayyar najeriya saboda za ga cewa a baya da ake ba su yancin nasu za ga cewa ana aika daidai gwargwado ana mutane sukan jika ma'ana hantocinsu a wannan lokaci amma tun da aka ce ga shi gwamnoni sun farga an je an waccan doka cewa suna da haƙƙi za su je misali su haɗa kuɗaɗen da ake baiwa ƙananan hukumomi da na jiha domin a taimaki ƙananan hukumomi misali domin su yi aiki yadda ya kamata abin ya canza za ga cewa kuɗaɗen da ake ma ƙananan hukumomi aiki a jihohi su ne ake ɗaukewa kuɗaɗen nan a zo a yi aiki da su a matakin jiha wanda za ga cewa ƙarshe ƙananan hukumomi ba sa amfana ko kaɗan akan idan na fahimce ka za ka ga kamar ko yanzu a nan jihar Kano ai mun ga yadda aikin samar da waɗannan manyan gadoji guda biyu wanda aka ibi wani kaso mai yawa daga kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Mm. Hmm. aka ce za a yi aiki da su a daidai lokacin da muke jin kudurori da dama da ake gabatarwa a majalisa ta dokoki ta jihar kano na buƙatar samar da hanyoyi da wasu aikace-aikace a waɗannan ƙananan hukumomi amma za ka iya cewa yanzu kamar an ibi kuɗin za a yi samar da waɗannan gadoji wanda wasu suke ganin cewa maimakon haka kamata a ce gwamnatin jiha a wannan lokacin ta yi tunani ta kalli irin matsalolin da irin waɗannan ƙananan hukumomi suke ciki ta yi musu aiki wato kana ganin kenan irin wannan shakar mutuwa da su gwamnatoci ke yi da kuma kwashe kuɗin ƙananan hukumomin wajen gudanar da aiki a wasu guraren ko kuma yin amfani da su a gurin da ake ganin kamar ba nan ne ya kamata a yi ba yana daga cikin abin da kake ganin cewa kenan akwai buƙatar a ce an ba wa su waɗannan ƙananan hukumomi su ci gaba da cin gashin kansu da kuma ta sarrafi da kuɗaɗensu. wato muddin aka ce gwamnatin tarayya ta yi nasara a waccan shari'a da ake tsakaninta da gwamnoni game da 'yancin na ƙananan hukumomi aminu tabbas za a samu sauki na talauci za a samu sauki na rashin aikin yi tsakanin matasa a ƙananan hukumomi misali idan ka ɗauka za ga cewa idan waɗancan kuɗi ana turo su kai tsaye zuwa ƙananan hukumomi kuma a ce zaben ƙananan hukumomi amina yadda ake na gwamna da na ɗan tarayya a lokaci ɗaya ake jerawa kamar yadda ake a birnin tarayya abuja misali da a ce haka ake yi to za a rage irin kama karya da ɓangaren misali hukumomin zaɓe na jihohi suke misali kaji an ce misali a nan jihar kano an yi zaɓe a ce kowa ma ya ci zaɓe misali a jam'iyya daya babu yan adawa to da a ce misali wannan abin gwamnatin tarayya ta yi nasara a kai to babu shakka za a samu sauki amma na faɗa na kara da wuya a samu nasara akan wannan mutum sai dai a nan wannan gabar akwai wani lauya mai zaman kansa a nan Kano barista Nura Ahmad ya ce duk da wannan dambarwa da ake na cewa su gwamnatocin jihohi na shaƙe ƙananan hukumomi ta bangaren sha'anin kuɗi sukan karɓe musu kuɗaɗen su tare da gudanar da ayyukan da watakila ba ma iya waɗannan ƙananan hukumomin da suka fi buƙatar irin waɗannan aikace-aikacen ba ya ce fa akwai wani sashi a doka da ya ba da damar haɗe kuɗin ƙananan hukumomi da na jihohi guri guda. Local Government Financial Autonomy a tsari ne wanda yake doka ce ta kawo shi kusan shi a kundin tsarin mulki na ƙasa ya yi magana na 'yancin ita karamar hukuma tun a sashi na bakwai wanda kuma wannan 'yanci nata ya hada da yadda za ta sarrafa kudinta yadda za ta samu kudinta da kuma yadda za ta sarrafa wannan kudin nata baya ga haka kuma amma akwai wani sashi din cikin shi wannan kundi na tsarin mulkin kasa na najeriya wato sashi na shida. da sittin karamin sashi na shida wanda shi shi ya bayarwa da dama cewa kuɗin jiha da na ƙananan hukumomi a za a iya haɗe su a wani account da ake kira join account wanda kuma wannan an yi shi ne da manufa na taimaka wasu ƙananan hukumomi din su iya samun wato kuɗaɗe isasshe da za su aiwatar da aikace aikacen ci gaba to amma gaskiya a kwanan nan an ta korafi na yin hakan wanda in za mu iya tunawa a lokacin shugaban ƙasa Buhari ya yi fitar da wata doka wa executive order wadda ya bayar cewa a kananan hukumomi su rika karɓar kudaden su kai tsaye ba tare da jihohi suna musu katsalandan a ciki ba